Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta mu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. Da kuma Alfa Radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa. hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Yarima mai jiran gado a Saudi Arabia ya zargi kasar Iran da kai hare-hare akan jiragen da kun mai akan tekun Oman kana ya kira ga kasashen duniya su dau kwakwaran mataki akan wannan batu. Abubuwa da suka fashe da suka lalata jiragen Norway wanda kamfanin Front Altair ke mallaka da kuma jirgin wani kamfanin kasar japan kokowa courageous ya faru ne a ranar alhamis yayin da firaministan japan shinzo abe yake wata ziyara a tahiran domin shiga tsakani akan karin tankiya da ake samu tsakanin amurka da iran wata jaridan gwamnatin saudi arabia ta rawaito kalaman yarima muhammad bin salman a wata hira da ya da manema labarai yana faɗin cewa iran bata mutunta ziyarar da firaministan japan ke yi a ƙasarta ta ba ta mayar mai da martani ne da kai hare-hare da jirage guda biyu ciki har da na ƙasarsa ta japan iran da ta musanta wannan zargin tana da hannu a waɗannan hare-haren ta baiwa jakadan birtaniya da ke can tehran sammaci a ji asabar bayan birtaniya ɗin ta yi wa ƙasar zargin kai hare-haren a cewar kamfanin dallancin labaran iran na isna a wannan zaman tare da jama'an ma'aikatan harkokin waje iran ta ceceki birtaniya daga kausar lafazi kuma ta ce ba za ta lamunta da matsayar da birtaniya ta ɗauka akan wannan batu na hare-hare da aka kai a kan tekun oman shugaban hong kong carrie lam ta ja burki a jiya asabar a kan batun wani kudiri da zai ba da damar mika masu laifi ga kasar china bayan zanga-zangar da aka kwashe mako daya ana yi a wannan yankin china mai cin gashin kansa a wani taron manema labarai na gaggawa da aka gudanar a jiya asabar lam ta faɗa wa manema labarai da suka ciki makil a ɗakin taron cewa gwamnatin ta ta dakatar da aiki take yi akan wannan kudirin domin tattara ra'ayoyi ba mu ginda wani wa'adi a kan wannan aiki da muke yi ba kuma mun ɗau alkawarin ba da rahoto tare da karɓar shawarar kwamitin majalisar dokoki a kan tsaro kafin ɗaukar mataki na gaba in ji shugaba lam sanarwar da lam ta bayar na zuwa ne bayan da rahotanni suka nuna ta gana da wata babbar tawagar kasar china a birnin shenzhen a cewar jaridan kasar da ake kira sintown da delhi. ta ce ta ɗau wannan shawara ce bayan gagarumar zanga-zangar da aka yi a ranakun lahadi da kuma laraba amma kuma ta ci gaba da bayyana matsayinta na baya cewa mutane ba su fahimci yadda wannan ƙudirin ke aiki ba ne ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an kashe akalla mutane goma kana wasu 23 kuma sun jikata a wani bam da ya tashi cikin mota a jiya asabar a wata babban hanyar da jama'a ke gudanar da harkoki a birnin mugadishu a cewar shaidun gani da ido da ma'aikatan kiwon lafiya motar da ke dankali da bababaman ta tarwatsa kanta ne a kan hanyar makka almukarrama da ke kusa da majalisar dokokin kasar yayin da jami'an tsaro ke kokarin tare motan domin binciken ta nan da nan kungiyar 'yan bindigan al-shabab ta dauki alhakin kai harin motar ta ki sauraren harbin gargadi kuma ta kusa a guje a cikin tarin jami'an tsaro wanda suke kula da shingen da dakarun fadar shugaban kasa suka kafa inda bam din ya tashi mu kuma muka ci gaba da zubawa motar harsashai in ji wani jami'in tsaro da ake kira adin muhammad yana faɗa wa manema labarai bayan harin wakilin burya amurka ya ce ya ga gawarwaki akalla guda bakwai kuma ya ga mutane da dama sun jikata a lokacin da motar ɗaukar marasa lafiya ke kwasan su asibitoci ma sun tabbatar da mutuwar mutane uku da suka je munanan raunuka wakilin muryar amurka ya ce gine-gine da dama da ke wurin sun lalace wasu masu rushe lamarin da ya tada kura da hayaki suka turnike sama amurka da taliban sun shirya wani muhimmin taro a jerin tattaunawar da suke yi a qatar a farkon mako mai zuwa lamarin da ke zuwa a lokacin da ake sa ran samun nasara na cimma shirin shekara daya da ake yi domin kawo ƙarshen yaƙi a afghanistan wannan zagaye na bakwai kenan a tattaunawar da suke yi a babban birnin qatar doha aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. sauraro assalamu alaikum mu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi shirin da kan kawo labarun zaɓe da lamuran da ke da dangantaka da zaben ni na sura da mayal hikaya zan gabatar menene tasirin zaben amal lawan da femi bajabiyan mila a majalisar dokokin najeriya ta tara ne bso ta mai da martani kan masu cewa da ranar da aka yi wasu sardauna kisan gilla ne ya dace ta zama ranar demokuraɗiyya ba zaben abiola ba me magoya bayan shugaba buhari ke cewa ne kan ranar demokuraɗiyya wannan da ra'ayi kan zaben shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. yanzu dai majalisar dokokin najeriya ta tara ta fara aiki inda jam'iyyar apc mai mulki ta cimma muradinta na samun zaben sanata amal lawan a matsayin shugaban majalisar dattawa da kuma femi bajabiya mila a matsayin kakakin majalisar wakilai tun gabanin nan sanata ahmed lawan ya ce za su kawo canji daga abin da ma'abota apc ke cewa kafar angulu da shugabancin bukola saraki da yakubu dogara majalisa ta takwas ya yi wa shugaba buhari su abokan aikinmu sanatoci su ba mu irin haɗin kan da ya kamata mu yi aiki da bangaren shugaban ƙasa saboda irin lokaci da aka bata a wannan lokacin 2015 zuwa 2019 na rigince-rigince tsakanin bangaren zattaswa da bangaren majalisa musamman saboda su shugabannin majalisa shugabanni da ke gidajen nan guda biyu sun ɗora wa kansu wahalar sai sun yaƙi 'yan najeriya da shugabancin da ake da shi mu ba ma fatan irin wannan abu ya faru muna fata allah zai ba mu dama mu samu mu haɗa kan 'yan majalisa a yi aikin da zai raya najeriya insha allahu shin yanzu da samun wannan sauyi na zak an kawo ƙarshen duk wani uzuri na rashin nasara da rashin ɗanyen ganye da jagororin majalisa dr faruk bibi faruk masanin kimiyyar tattalin arzikin siyasa ne tafiyar da nake gani za na shekara hudun nan wannan damar ba za ta samu ga wa'anda suka yi 'yan adawa ba saboda tafiya za a yi ta sak a cikin majalisa an yi sak a zaɓe kuma na ganin duk kudirin da aka kawo cikin majalisa a yanzu zai tafi a sak abin da za a bincika kawai shine jam'iyya na so shugaban kasa na so idan har suna so to za a ba abin da wato mana dokta mutanen kasa yawanci suna nuna musamman ma masu yan gani kashe ne shugaba buhari hmm. wasu suna zagin yan majalisar da suka wuce wasu suna tsine musu wasu wasu suna hmm. faɗan maganganu iri-iri hmm. cewa sun hana shi aiki hmm. ah, shin yanzu idan aka gaba a yin aikin me za a ce shin akwai wani yanzu uzuri na rashin yin wannan aikin da da ba a yi ba aini na ganin ba su hana shi aiki ba a gaskiyar magana a daɗin ma tsarin ne ta hode da cewa dole ana tafiya ana neman a yafa wani zargi koyaushe idan ka kalli sanatin da ta wuce tun da aka so mu siyasa shekara 20 da ta wuce ba wanda suka yi kuduri suka kawo a sa musu hannu mai yawan wa'annan sanatin kuma ba wanda aka watsar da kudurinsu aka isa hannu a kai kama nasu ba wanda kuma ba abin da aka nema a wurinsu bai abu in za ka kirga a shekara hudun nan ba za ka kirga abu hudu da shugaban kasa ya zo ya nema akan cewa shi shugaban kasa ne a yi masa a wannan majalisar ba ya masa ba bambancin kawai shine a cikinsu akwai wanda suke tsaye a kan cewa su 'yan majalisa ne sai an wasu taku na tafiyan majalisa kafin a tabbatar da wannan abubuwa. wanda kuma wasu da suke tsabarin shugaban kasa suna ganin reni ne a ce sai an bi wa'annan tsari na majalisa ko bajet da ake yi an samu matsala akan bajet amma matsalar ta fara zuwa ne daga su mutanen gwamnati da suke ganin sun fi karfin su zo su zauna a gaban majalisa su yi bayani in ka tuna fa shugaban 'yan sandan da buhari yayi da ya tafi wanda lokacin sa ya kare Idris chai sanata ba ta isa ta kirawo shi yayi bayani a gaban ta ba wannan in ana ganin tafiyar da ya kamata cuɗin cuɗai ka ai ba za ka ga laifin 'yan majalisa kamar yadda za ka ga laifin mutanen da suke wurin zartarwa ba a gaskiya a wancan tafiyar to amma yanzu an samu abin da ake so idan aka kirawo mutum tun da yana ganin gida ne yanzu ba wani dogon tambaya da za a yi mishi ba da binciken da za a sa da yawa sai abin da ake so za su zo in suka zo kuma za a iya tafiyar da abubuwa abin da kawai mu masu harshashen siyasa muke tsoro shine kada ta zama kawai wato roba stamp kawai je kana yi ka saboda ita tsarin demokradiyya dole ne ya zama na cewa wa'annan ginshiki guda uku da majalisa da zattarwa da shari'a kansu ba ɗaya yake ba amma tunaninsu na ci gaban ƙasa ɗaya ne amma kansu ba ɗaya yake ba sai sun zo sun zauna a kowace magana da ta taso sai sun zauna sun haɗa kan sannan za a tafi amma ba a ce a'a akwai wani a cikin su wanda abin da yake so kawai za a yi ba za a jira ga yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ko ko wankan za a yi da sabulun salo ne yanzu kuma bari mu shiga jihar neja da take ɗaya daga cikin jihohin da suka kaddamar da majalisunsu na jiha wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana wannan rahoto. Majalisar Dokokin Jihar Naija a Najeriya ta nada Honorable Abdullahi Bawa Wuse a matsayin sabon shugaban majalisar ta tara. yayin da honorable kasim alfa ya zama mataimakin shugaban majalisar ba a gudanar da zaɓe na zahiri a zauren majalisar ba sabon mataimakin shugaban majalisar kasim alfa ya yi bayanin dalilin rashin gudanar da zaɓe na zahiri a zauren majalisar saboda hana kowane rikici tun da kagan nan yanzu tana nan cike da ya za ce za a yi zuwa zaɓe a nan yanzu a shi a lami lafiya zai yi wuya wani abu kuma da ya ɗau hankalin taron ƙaddamar da majalisar a jihar Niger shine yadda aka samu halartar mutane biyu-biyu daga kananan hukumomin agayi makwa da kuma karamar hukumar Sulaja. Murtala Adamu Badaru daga karamar hukumar Sulaja na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci zauren majalisar su biyu. Section 75 wanda yake maganan cewa idan ka ɗaukaka kara to kai ne tabbataccen ɗan majalisa wanda kuma hakan yasa INEC ta tura da sunan mu zuwa House of Assembly ta tura da sunan mu Code of Conduct aka gayyaci gayyace mu retreat sannan kuma mu zo wannan guri to amma sai gashi abin mamaki mun je retreat ya zo an bashi ya zauna mun zo nan ya zo an bashi ya zauna shi ma dai Sha'ibu Liman iya daga karamar hukumar Sulaja ya zo in aka shigo aka shiga cikin irin wannan takaddama za a dubi shin wake da hukuncin kotu ni kuma na samu hukuncin kotun ɗaukaka ƙara. me yasa ka zo to ai akwai girmamawa ko da matsayina na tsohon dan majalisa masanin shari'a barista adamu usman ya yi tsokaci akan wannan dambarwa mu bamu taba gani na ba kamata ya abi mu kotu cewa kotu ta ce wani ne ya kamata a yanzu to ai tunda akwai dama ya yin da za a sake zuwa kotu na gaba ka gani ko da an naɗa shi wan ne in Allah ya sa wancan ne ya samu nasara ka gani nan da na za a cire shi Alhaji Abdullahi Kagara shine a kawo majalisar ya ce bayyanar mutanen biyu-biyu a zauren majalisar ba laifi ba ne sai dai ba a rantsar da kowane daga cikinsu ba. a ka'idan dokanmu na aiki mutane biyu suka zo da wa'annan takarda na sadiq da furton shine ne sai kamar da su zuwa hukumar zaɓe ta je ta tabbatar da wane ne ya kamata domin kaga ba za ka rantsar da mutane ba to dalilin da ya sa muka yi haka ita kuma agaye har yanzu ma babu dan takara da ita hukumar zaɓe ta ce ga wanda ya ci zaɓe a wurin. mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso ga abin da ya shaida mun Fatan mu a gwamnati mu samu zama mu gane juna kuma mu yi ma Niger abin da ya kamata. Amma ana zargin kuna hana su motsi me za ka ce? To a wanda kai ka ce zargi ne ba taba sa kai. Za ku ba su su yi aikin su yadda ya kamata. aikin su yadda ya kamata. Ita ko kungiyar tallafawa kamfen din shugaba Buhari BSO ta ce an yi nazari wajen zabar 12 ga Yuni ta zama ranar demokaradiyya. kuma hakan ba yana nuna manta da sauran waɗanda suka sadaukar da ransu akan hidima ga al'umma ba ne. Dr. Muhammad Mahmud shine shugaban kungiyar. Ni ba zan ce kawai yarbawa aka yi ma ba. Idan an ce yarbawa za su fi kowa jin daɗi, eh na ji, amma Najeriya aka yi ma domin rashin gaskiya ga wani daidai yake da rashin gaskiya ga wance. Saboda haka yana iya yiwa da a ce wani ne ba ma bai rabe ba. don kar a kawo tsarin zancen kabilanci a ciki inda wani kabila ma aka yi ma in aka yi wannan gyara ya yi amma in sun ji daɗi fiye da kowa duk mun amince su sardauna Allah ya sa a lokacin an hada da kabilu da dama a lokacin da aka kashe kuma an dade su ma ana dai lecture ko wani zama ko wani mukabula akan kashe sadauna da aka yi akan irin ci gaban da su suka kawo a lokacin da sauransu to ina so 'yan Najeriya su ga wannan akan abu ne da ya kamata ma ya kara hada kan 'yan Najeriya akan abu da ya zama na cewa ya sa Najeriya gaba ɗayanta ta yi tasiri a duniya ba kawai wani bangaren wani kabila na Najeriya ba. Magoya bayan shugaba Buhari irin Abdulmajid Tambalki Komanda sun karfafa wannan matsayar. Sha biyu ga watan Yuni rana ce da ya cancanta a fitar da ita don girmama MKO Abiola Allah ya gafarta masa kuma duk ɗan Najeriya ya yi farin cikin wannan sannan kuma insha Allah demokuraɗiyya watan ta samu gindin zama a ƙarƙashin mulkin mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ka san ba taba samun yancin demokuraɗiyya kowa ya faɗa abin da yake zo sannan opposition su kafa watan gwamnati ko su ci zaɓe a basu irin shugaba muhammadu buhari ba kamar jama'iyyar pdp da da kai ka sani ni na sani 'yan najeriya sun sani ba sa yadda su faɗi to kaga wannan ba karamar nasara ba ce dama hausawa kan ce sarki goma zamani goma kuma ruwan da ya doke ka shine ruwa za mu shiga babin rayoyi sunana lawali ibrahim amaka dan galadiman zulumi muna so ita dai majalisa da kanta da uwar jam'iyya ta kasa ta tsaya ta yi nazari ta cinci a arewacin najeriya wane ne ya cincinta kuma ta dibi ina ne ta yi matsala ina ne adda gibi inda ya kamata a taimaka saboda haka shi ne muka yi tunanin cewa a arewacin najeriya jihohin nan guda bakwai da suke da su sakkwato ce kawai adda matsalar da ya cincinta ɗauko wannan shugaban majalisar nan na wakilai wanda zai wakilce su dalilin mu shine yankin kebbi sun ba da ƙuri'a yankin zamfara sun ba da kura'a zamfara wani ikon allah da ya sauka musu wani istila'i sun waye gari ba su da kowane iri a majalisar dokoki da majalisar tarayya saboda haka abin da muke nema ya koma a ƙarƙashin sokoto sokoto ce za ta wakilce mu don mu da sokoto da kebbi uwa ɗaya uba ɗaya muke muna fatar allah wannan abu da ake nema allah shi kaddar wannan bawan allah ya samu honorable musa ya tsadar don shi ne ya cincinta mutum ne mai ladabi ga uwar jam'iyya mutum ne mai ladabi ga al'umma ƙasa mutum ne mai ladabi ga dattijan najeriya wato za a duba shi musa sarkin adar ya daɗe a majalisar amma ya yi yanayin karbuwarsa a siyasance a waɗannan sauran jihohi guda bakwai. To abin da yasa ya karbu mutum ne mai gaskiya mai son ya ga ya kwatanta adalci kuma bai taɓa neman komi ba bai taɓa cewa yana su tun da ya zo majalisa zuwan shi na uku kenan amma duk yan da jihar yake na taimakon al'umma na ƙasa yana da hannu cikin wajen a taimaka masu. Masu sauraro duk ma da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka da wacce ta haɗa mana sauti Julie Gresham da wakilin mu Amina Mustapha Nasiru Batsari ni da ni shirya na gabatar Nasiru da Malikaya Kaya ke cewa wassalamu alaikum. Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Ba yau bane dai ake ma zargin wasu sarakuna taka rawa a lokutan zaɓe to sai dai kuma da alamun zaɓen shekarar 2019 ya ko sake bude wani sabon babi ne a irin dangantakar da ke akwai a tsakanin wasu sarakuna da kuma gwamnonin jihohinsu lamarin da yanzu ya kai ana ma zaman doya da manja a wasu jihohi irin su kano da filato da kuma wasu jihohin da su ma yanzu cikin wasu sarakunan su ya ɗabi ruwa domin rashin sanin abin da ka iya faruwa batun da wasu 'yan najeriya irin su muhammad oska ke maganin fa akwai abun dubawa. Gaskiya ne ana musu barazana saboda su suka su iyayen kasa ne bai kamata su shiga harkar siyasa ba ina kira ga sarakunan gargajiya da mu da mu na Najeriya da shugabannin bishop bishop su yi wa Allah da annabi su fita harkar siyasa abin da yasa ake kawo wannan abubuwa ake musu takasar landan suna su daukan gaba gadi ko su bi wani dan siyasa ko wani abu su cire kansu ai sarakuna ne su gabani da eh, gwamnati kuma su yi hakuri dan duk lokacin da mutum ya zama gwamna ya kamata ya yi hakuri da kuma ya tawakkali Allah ne yake bada mulki tunda ya san Allah da duk barazanar da ake musu Allah ya ba su mulki ya kamata su yi hatara a kullum sarakuna kan ce duk wata gwamnati da ke kan karaga ita za su bi kamar yadda lamirin Adama Dr. Muhammadu Barkindo Ali Mustapha ya bayyana yayin da ya jagoranci wata tawagar manyan sarakunan jihar zuwa gaisuwar murna ga sabon gwamnan jihar Ahmadu Umar Fintiri a gidan gwamnati Your Excellency it is our tradition tradition of traditional rulers that we always must be with the government of the day whether Ya mai girma gwamna, mu sarakuna tun zamanin tura mulkin mallaka zuwa na soji kai hama zuwa yanzu na siyasa ai duk gwamnatin da ke kai muna mata mu baya da kuma biyayya kuma za mu ci gaba da bada wannan haɗin kan a cewar lamidan adama dr Muhammadu barkin da aliyu mustapha ko da yake a bisa kundin tsarin mulkin najeriya sarakuna ba su da karfi to sai dai kuma zarta. na maganin akwai abun duba game da abubuwan da ke faruwa a yanzu malam abdulhamid dahir bomo masanin ingilishi da mazamantakewan al'umma ya koyi tsaukaci dangane da wannan batu da cewa sarauta dai wani abu ne wanda yake da mahimmanci a cikin al'umma kuma tun kafin zuwan bature ma a kowace kasa ba najeriya kaɗai ba masarautu suna su ne ainihin wanda suka taso suke rike da al'umma kuma suna taka rawa mai mahimmancin gaske wajen samar da kyakkyawan fahimtar juna tafiyar da al'amura sannan kuma da daidaita al'umma akan abin da ya dace musamman abin da ya shafi al'adansu kai har wani bangare na addininsu da kuma zamantakewansu da haka nan sarautu suna da muhimmanci to amma abubuwan da ke faruwa a yanzu misali misali musamman abin da ya faru a kano abu ne wanda yake bai daɗi ba yanzu nan misali yadda aka tsatsa ga wannan masarauta aka fitar da waɗannan. ya zama an raba su da ainihin kwaryar ah, kano daga masarautar kowane an ba shi kashin kansa an mata irin wannan wanda jama'a suke ta sharhi suna cewa an mata a yaga to abu ne wanda yake gaskiya fi sabilillahi bai zama abu mai kyau ba ko ta wani fuska ne al'umma sun fi kallon shi a matsayin cewa siyasa ne shigo ciki wani abu ne wanda ke ba mai daɗi ba muka dubi irin wannan tun daga lokacin da aka ce an yi makano haka sai ya zama wurare kuma daban suna so su irin wannan misali jihar filato jihar filato ba ma yanayin ta ba ma irin na kano ba ne amma haka abin da shi gwamna lalon yake ya faɗa zai yi wanda ke kwata-kwata bai dace ba yanzu ya haifar da wani abubuwa da zai zama kenan dan abu kaɗan zai zama walau abin nan yana da yana da muhimmanci a kalle shi a launa a sulhu ko kuma bai ma ko kuma abin da bature ke ce ma trivial issue ne wato bai ma ba ma bai ma jama'a a tattauna akan shi ba amma sai ya zama shi gwamna saboda yana takaman yana da yana da iko a hannun shi cewa duk wani wanda ba shi ba a jihan to yana karkashin shi ne sai ya zama yana taka kowa da kowa wani na daga cikin jama'a abin da ya samu jama'a masu ke suka kan cewa kada ma a yi abin da ake cewa yan sanda na jiha saboda irin wannan abin da gwamnati suke amfani da shi a matsayinsu na na masu iko na na yankan wuka kenan ko da ake cewa executive governor a jihar su sai zan mutum yana ina irin wannan wannan abu gaskiya bai dace ba ya kamata ne ya zama cewa in ma da wani abu wanda yake ya faru tsakanin masarauta da ita gwamnati to ya kamata a zauna ne a yi sulhu a tattauna a fitar da mafita sannan al'umma su abu amma in baka nan ba irin wani abin zai ma raba al'umma biyu kai gwamna tsananin ko tsananin abin da zaka yi shine ka shekara takwas ka tafi gidan sarauta ko tana nan tana nan har sai ran da sarki in ya mutu ne za a san da wani in dai kuma ba shi saboda tsananin abu ya zama cewa a lokacin shi ya cire sarki da karfin tsiya ya kawo wani amma sarauta sarauta ba ta da al'umma sannan duk lokacin da wani abu ya faru a siyasance ko wani abu ma za a ga cewa sarakuna da limamai su gwamnati take kira ta ce su ma al'umma magana al'umma sai duk da cewa akwai abubuwan da ke su mazantun suke suke sai kasa cikin al'amarin siyasa ko abin da ya kama da irin wannan ya zama sun ja ma kansu irin wani abin da ya faru a Kano da kuma sauran da ake yin yi to duk da haka in wani abu ya faru da gwamnati ke nema eh, ta gina nema kuce mata kana cewa ne ina sarakuna su ne iyayen ƙasa su suka sani da za su yi da al'umma to ta yaya za a yi ka zama cewa kai baka samu kyakkyawan alaka da sarautan ba sannan kai zama cewa sarautan kuma za ta kira maka al'umma ce su yi kaza so ya kamata ya zama cewa akwai kyakkyawan abu in ba haka nan ba lallai zai zama mummunan tasiri akan masarautunmu ya zama cewa nan gaba to ba wai gwamna ba dan siyasa wanda ke ganin cewa yana da alaka mai kyau da gwamna ko jam'iyyar take mulki to zai zama cewa yana zuwa yana wulaƙanci ga sarki saboda yana takama cewa sarki wani abu zai iya zuwa ya magana da gwamna ya nuna ma gwamna cewa wannan sarkin haka nan ga dangane cewa wannan sarkin ma yana fada da gwamnati ta yadda ke zama cewa su gwamnan ya dubi sarkin ya yi mashi wulakanci wanda ke dacewa abin ba illa ya tsaya ga al'ada ba ko masarautar kadai har zai iya taban addinin saboda akwai abubuwan da yake a addinance ake gudanar da su a masarautu. Amma duk lokacin da gwamnati kan ɗauki mataki da ya shafi masarautu ko kuma basarake suka ma fake ne da cewa ra'ayin jama'a suke bi. Ahmadu Umaru Fintiri da ke zama sabon gwamnan jihar Adamawa ya ce ai su abin da jama'a ke so shi za su yi da mako suna mutunta masarautu. Fici da komi ya taɓarɓare ya lallace Allah ya kawo ni in zo in yi gyara kuma insha Allah zai taimaka mu zan kawo wannan gyara a wannan jiha a wannan lokaci. Kuma tsoron kan cewa abin da ya fara a wasu jihohi zai faru a Adama kamar a Plateau da Kano da sun so. Ban sani ba in dai shine fatan mutane Adamawa za mu yi shi in ba kuma ba sa so ba za mu yi shi ba. Duk abin da zan yi na gaya maka abin da mutane Adamawa suke so shi za mu yi. Yau in Adamawa sun ce suna so a ƙara masarautu za ku ƙara? In dai shine bukatar su za mu yi shi. inda shi ne zai kawo cin gaba ya kawo zaman lafiya mu duk abin da za a yi na kawo zaman lafiya wannan jiha za mu yi shi. koma da menene dai yanzu ko an zura ido ne a ga yadda za ta kaya a wannan sabon sato kasa katsin da ke wakana tsakanin wasu gwamnati da kuma masarautu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. Tonight. sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. VOA Afrique, la radio de